أمام المرسلين فداك روحي وأرواح الأئمة والدعاة رسول العالمين فداك عرضي وأعراض الأحبة والتقاة masaurara mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na tarihin annabi zaɓaɓɓe wanda kamar yadda aka saba ta cikin wannan shiri muke sauraron tarihin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ya zo a cikin littafin arrahiqil maktum wanda shak aminu ibrahim daurawa yake karanta mana a karamakalla da farko a madadin masu sauraro muna farawa da yi maka sallama assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu. sannan kamar yadda aka saba a kowane shirinmu na ƙarshen mako yau ma za a ji mu dauki da amsoshin tambayoyin da kuke aikowa da suka shafi tarihin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam تضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل kun ji yadda tun farko mai wannan littafi ya yi doguwar gabatarwa kafin daga bisani kuma a 'yan tsakanin da muka shiga babin haihuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu muna daidai inda ake batun shayar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma rainansa a nan muka tsaya a shirinmu da ya gabata yanzu kuma ga malam zai ci gaba alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in in ba a manta ba a darasin da ya gabata muna bayani akan inda aka shayar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma adadin matan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya sha nonansu su uku akwai mahaifiyarsa Aminatu akwai kuma Suwaibatul asalamiya wacce asalinta baiwa ce ta ammansa Abu Lahabin sai kuma Halimatu Sa'adiyya wannan matan guda uku su ne waɗanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya sha su. kuma mun ji cewa ba shi kaɗai ya sha nonan waɗannan matan guda biyu na ƙarshe ba wato da halimatu sa'adiyya da kuma batul aslamiya akwai wasu sahabbansa da suka yi tarayya da shi daga ciki akwai Aminsa hamza akwai kuma babban abokinsa abu salama da kuma ‘ya'yan ita wannan mata da muka bayani su Abdullahi bin al-Haris, Unaisa bintul Haris, Huzafa ko Juzama bintul Haris da su Abu Sufyan bin al-Haris bin Abdulmuttalabi, wanda waɗannan duka sun sha nono tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a cikin waccan ƙabila ta Banu Sa'adin, wanda dama mun muku bayani al'ada ce mai kyau ta Larabawa su kai ‘ya'yansu ƙauye domin a shayar da su a can don su taso da fasaha da ƙarfin hali. da kuma kaucewa taɓara da mutuwa zuciya da lalaci da shagwaba irin ta 'yan birni sannan kuma mun ji irin albarka da alkhairi da halimatu sa'adiyya da ƙabilanta suka samu sakamakon shayar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko mun ga wannan alheri ne ya zama ita kanta halimatu sa'adiyya bayan ta gama shayar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta dawo da shi gida bayan ya cika shekarun da ake bukata ta kuma nemi mahaifiyarsa da ta bashi shi ta sake mai da shi domin ta ci gaba da renansa saboda irin albarka da ta gani tare da shi to anan ne muka ce mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta amincewa Halimatu Sa'diya akan ta dawo da shi garin ita Halimatu sa'adiya din domin a ci gaba da renansa to anan muka tsaya wanda zamu ji me ya faru bayan dawowar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama karo na biyu cikin kabilar Banu Sa'ad بغير هداك يا علم الهداة وأعلى الله شأنك في البرايا وتلك اليوم أجل المعجزات شق الصدري tsaga kirjin manzon Allah sallallahu Alaihi wa sallama wani babban lamari ne da ya faru wanda mala yake so ya bamu labarinsa wa haka za a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ila bani sa'adin haka nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya komo zuwa ga kabilan banu sa'adin wanda a nan ne aka shayar da shi aka rene shi hatta idza kana ba'dahu bi ashhurin ala qawli ibn ishaqa bayan dawowa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da 'yan watanni kamar yadda malam ibnu ishaq ya kawo a cikin wato sira da kuma bayanin da ya zo a cikin siratu ibnu hisham da tarihu tabari wa fi rabi'ati min maulidihi ala qaulil muhaqqiqina wato bayan shekara hudu da haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bisa kaulin malamai masu bin diddigi da tabbatar da lamura irin su malam ibnu sa'adin irin su malam mas'udi irin su dalailin nubuwa na malam abu Nu'aim da kuma magana abdullahi dan abbas wanda yake a shekara ta biyar ne da kaulin ibn ishaqa da sauran malamai waɗanda suke gwanaye ƙwararru a cikin sira sun tafi kan cewa a shekara ta hudu daga haihuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan abu ya faru na tsaga kirjinsa wa hadisu shaqqi sadarihi sallallahu alaihi wasallama wannan kissa ta faru ta tsaga ƙirjin manzon Allah sallallahu alaihi Sallama. rawa muslimun an anasin imamu muslim ya ruwaito daga babban sahabin manzon Allah sallallahu alaihi Sallama Anas dan Malik anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama atahu jibrilu jibrilu ya zo wa manzon Allah sallallahu alaihi Sallama wa huwa yal'abu ma'al ghilmani lokacin suna wasa tare da yara fa akhadhahu fasara'ahu sai ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwantar da shi fa shakka an kalbihi sai ya ƙirjinsa. kirjinsa fastakharaja kalba ya fito da zuciyar fastakharaja minhu alaƙatan ya fito da wata tsoka daga jikin wannan zuciya faƙala sai ya ce haza hazu shaitani mink wannan shi ne rabon shaiɗan daga jikinka ta nan shaiɗan yake shigowa ta nan yake sa wasu wasi ta nan yake halakar da mutum ta nan yake raba shi da Allah to an cire wannan don haka ba yadda za a yi ko miskala zarratin shaidan ya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama domin an toshe kofar an rufe windo din an toshe duk wannan dama din sallallahu alaihi wasallam thumma ghasalahu fi qastin min zahabin bima'i zamzam sannan ya wanke wannan zuciya ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wata tasa ta gwal kuma da ruwan zanzam a nan ne malamai suke faɗan daraja da martaba na ruwan zanzam domin da akwai wani ruwa a faɗin duniyan nan da ya kai ruwan zanzam daraja da martaba da da shi za a wanke zuciyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amma tunda Allah ya zaɓi ruwan zanzam ya zama da shi za a wanke zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna a duk faɗin duniyan nan ta Allahu babu wani ruwa mai daraja babu wani ruwa mai kima babu wani ruwa mai sashe kamar ruwan zanzam shi yasa ruwan zanzam yake da darajoji har littafi aka wallafa akan ruwan zanzam wanda an faɗi sunansa sama da sunaye 60 واصرف عن الأهواء يوما وروح القدس منك على صلات بعثت إلى الملا برا ونعما ورحما يا نبي المرحمات كريم كالسحاب إذا أهلت شجاع هز أركان البغاة بليغ علم الدنيا بوحي ولم يقرأ بلوح أو دوات ثم لأمه sannan ya mayar da shi ya rufe gurin ai jama'a huwa damma ba'dahu ila ba'd ya kamo gefen kirjin da gefen kirjin ya rufe kamar da yadda likita yake tiyata ya buɗe guri in ya gama ya rufe to sai ya rufe wannan zuciya ko kirji na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama thumma a'adahu fi makanihi sannan ya mayar da zuciyar inda take bayan ya wanke zuciyar ta annabi sallallahu alaihi wasallama ya ninke ta sannan ya mai da ita inda take sake dasa ta ku duba wata irin tiyata nan da na an gama da yake tiyatan mala'ika ce waja algilmanu ya tsauna ila ummihi sai ga yara sun taho wajen mahaifiyar Manza, Allah sallallahu alaihi wasallama ya'ani za'irahu yana nufin mai shayar da shi mai renansa Zairu ita ce murdi'a mai shayarwa kenan to shine sai yara suka taho din sun ga wani mutum ya zo cikin fararen kaya su biyu sai wannan ya kalli wannan su ce wane ne shi ne aka ce shi ne, shi ne. da suka kama annabi sallallahu alaihi wasallama suka kwantar da shi to wannan abin shi ne abin da ya ja hankalin su waɗannan yara suka rugo da gudu domin su kawo labari cewa ga wasu can sun kama manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sun kwantar da shi amma ba su san suwaye ba ko ba san menene zai faru ba faqalu inna muhammadan qad qutila suka tafi gida suna cewa an kashe muhammadu an kashe muhammadu fastaqabaluhu sai wannan wato mata da mutanen gari suka rugo da gudu suka fuskanto inda abin ya faru wa huwa muqtani'ul launi suna zuwa suka tarar launin sa kamar sa ta canza ai mutaghayyiran launi da ka gan ganshi zaka ga kamar sa ba haka yake da ba qala anasun wa qad kuntu ara athara zalikal makhit fi sadrihi anas yace tabbas ni ma na kasance ina ganin alamar wannan ɗinki da aka masa a ƙirji na tiyata da mala'ika suka yi masa wato nima ina ganin alamar wannan a ƙirjin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kamar da zuwa cikin sahihu muslim kitabul imani babul isra'i hadisi mai lamma ta ɗari biyu da da sittin ɗaya. har ma bayan sun gama yi masa wannan tiyata sai suka ce a auna shi sai aka auna shi da nauyin mutum goma daga cikin al'umman sayirin jaye su aka ce a auna shi da ɗari ya rinjaye su aka ce a auna shi da dubu ya rinjaye su sai suka ce ku bar shi haka da za ku auna shi da dukkan al'ummansa biliyoyin al'ummansa gaba ɗaya shi kaɗai su ya rinjaye su sallallahu alaihi wasallama shi yasa wata rana yake gaya wa sahabbai yace ni ne busharar annabi isa ni ne addu'ar annabi ibrahim ni ne wanda lokacin da mahaifiyata ta ɗauki ciki na ta mafarki haske ya fito daga jikinta ya haskake duniya ga baki ɗaya abin da yake nufi da ni ne addu'a annabi ibrahim lokacin da annabi ibrahim da ɗansa annabi isma'ilu suka gama ginin ka'aba sai annabi ibrahim ya ɗaga hannu yana addu'a ke cewa rabbana ja'alna muslimaini laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim da annabi ibrahim ya wannan addu'a yace Allah ka sanya ni mu zama ni da ɗana musulmi a gare ka da kuma cikin zuriyar musulma su zama masu miƙa wuya zuwa gare ka kuma ka nuna mana guraren ibadanmu ka karɓi tubanmu kai ne mai karɓar tuba sai ce Allah ka aiko wannan gari manzo daga cikinsu yana karanta musu ayoyinka yana sanar da su littafi da hikima kuma yana tsarkake su lalle kai ne mabuwayi mai hikima annabi ibrahim yayi wannan addu'a ya ce to wannan addu'a da Allah ya amsa ta annabi ibrahim shine dalilin isowata ko zuwa na ko haihuwata a wannan yanki sannan ga bisharar dan uwana annabi isa wanda ya bishara da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa mubashiran bi rasulin ya ati min ba'adismuhu ismuhu ahmad ina mai bushara da wani annabi da zai zo a bayana sunansa ahmad yace to ni ne ahmad din ni ne kuma addu'a annabi ibrahim ni ne kuma wanda mahaifiyata lokacin da take da ciki na ta mafarki ta ga haske ya fito daga jikinta ya mamaye duniya ga baki ɗaya? wannan alama ce ta cewa wannan sako wannan musulunci wannan alkhairi da manzan Allah zo da shi zai game duniya gaba ki daya فلالت منه أسئلة القتاف رسول الله قد أسفلت دمعي ونزى القلب من لجد البغاة إلى أمه الحنون to sai kuma mu koma wajen mahaifiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mai nuna tausayi mai nuna jimami ga ɗanta wa khashiyat alaihi halimatu ba'da hadhihi alwaqa'ati bayan wannan abu ya faru sai halimatu sa'adiya ta ji tsoron kada wani abu ya faru ga manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallama hatta raddathu ila ummihi hatta mai da shi zuwa ga mahaifiyarsa kana inda ummihi ila an balaga sitta sinina hakanan ya zauna wajen mahaifiyarsa har ya kai shekara shida wato kenan ya zauna a wajen halimatu sa'adiyya shekara hudu ya kuma zauna a wajen mahaifiyarsa shekara biyu wannan yasa a lokacin ya ci kaɗan shekara shida sallallahu alaihi wasallam wara'at aminatu wa Fa'al li zikira zawjiha rahil sai nana aminatu ta ga yana daga cikin cika alkawari ta tuno da mijinta wanda tafiya ta kama shi zuwa madina don ya siyo dabino a ɗaya ruwayar ko kuma zai je kasuwanci sham a ɗaya ruwayar wanda rashin lafiya ya kama shi a madina Allah ya masa cikawa shine abdullahi mahaifin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to sai na amina ta ga yana daga cikin cika alkawari ta je ta ziyarci wannan wato inda mijina ta yake ko kabarinsa an ta zura kabrahu bi yasriba ta je ta ziyarci kabarin mijinta mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a Yasriba Yasriba ita ce Madina yanzu an daina kiranta Yasriba sai dai Madinatul Rasul Madinar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kharajat min makkata sai ta fito daga makka qati'atan rihlatan tablugu nahwa 500 kilomitar wa ma'aha waladu hal yatim Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nana amina ta fito daga makka qati'atan rihilatan tana mai yanke wata doguwar tafiya ta bulugu na hawa 500 kilomita wanda aƙalla kilomita 500 daga makka zuwa madina mahaifiyar annabi sallallahu alaihi wasallama ta ɗauko wannan gagarumar tafiya mai nisa tsawon kilomita 500 akalla wa ma'aha waladu hal yatim tare da ita ga ɗanta marayan nan sallallahu alaihi wasallama wa khadimatuha ummu aiman da kuma mai yi mata hidima ummu aiman wa qayyimuha abdul muttalib da kuma mai kula da ita wato baban mijinta shi ma yana tare da ita a cikin wannan tafiya fa makasar shaharan thumma qafalat taje je ta wata guda a can garin Madina ita mahaifiyar Annabi sallallahu alaihi wasallama ta tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tunda mun ce bai ga mahaifinsa ba tun yana ciki Allah ya yi wa mahaifinsa Abdullahi rasuwa to shi ne mahaifiyarsa Amina ta tafi da shi domin ya je ya ga kabarin mahaifinsa suka je suka yi wata guda a Madina wajen dangin mahaifiyar kakansa wato dangin Abdulmuttalib wa bainama hiya raji'atun tana halin dawowa iz lahiqa hal mardu sai rashin lafiya ya same ta fi awa'il tsariƙi a hanya su mashtadda wannan rashin lafiya nata yayi tsanani hatta matat bil abwa'i har Allah ya mata rasuwa a wani guri da ake kiransa al-abwa baina makka wal madina wannan guri da ake kira al-abwa yana tsakanin makka da madina mai da cikin sirat ibn sham da talqihul fuhumi duk sun kawo wannan bayani na cewa mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nana Amina ta rasu a wannan gari dake tsakanin Makka da Madina حوال السيف من هون المبارك ولين الرمح من لين إلى جده الأطوف bayan Allah ya yi wa mahaifiyar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama rasuwa yanzu ya zama cikakken maraya kenan babu mahaifi babu mahaifiya mahaifinsa ya rasu tun yana ciki ga mahaifiyarsa ta rasu yana ɗan shekara shida yanzu abin da ya rage masa shine kakansa shi yasa malamai suke kasa maraici zuwa kashi uku akwai maraya babba shine wanda ya rasa uwa da uba yana ƙarami mai bin sa wanda ya rasa uba mai bin sa wanda ya rasa uwa wato babban maraya shine wanda ba uwa ba uba mai bin sa amareci wanda yana da uwa amma ba shi da uba mai bin sa amareci wanda yana da uba amma ba shi da uwa domin in dai ka rasa ɗaya daga cikin biyun nan to kai maraya ne kawai in mahaifinka ne babu mahaifiyarka duk inda za ta tafi da kai ba wanda zai kula da kai kamar mahaifinka ko ana samu ma 'yan kaɗan ne hakanan idan mahaifiyarka ce ta rasu mahaifinka duk matar da zai auro ba dole ne ta kula da kai kamar yadda mahaifiyarka za ta kula da kai ta tausaya maka ta saki jiki da kai ka saki jiki da ita kamar yadda za ka samu wannan tausayin ba to ina ga wanda ya rasa biyun gaba ɗaya da kun ga kenan wannan shine cikakken maraya da Allah ta'ala yake cewa manzansa Muhammad sallallahu alaihi wa sallama alam yajidka yatiman fa'awa shin Allah bai same ka cikakken maraya ba kuma ya tattaro ka zuwa gare shi ya baka kariya ya baka kulawa ya kula da kai ya ɗaukaka ka ya darasta ka ya kimanta ka sallallahu alaihi wasallama wa adabihi abdul muttalib ila makkata bayan rasuwar mahaifiyar Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai kakansa abdul muttalib ya dawo da shi zuwa garin makka wa kanat mashairul hanuwi fi fuadihi jin tausayi da jimami ya cika zuciyar abdulmuttalib game da wannan jika nasa tarbu na hawa hafidihil yatim wacce take daɗuwa dangane ga abin da ya shafi wannan jika nasa maraya an san yadda kaka yake son jika balle kuma a ce jika nan maraya ne kun ga tausayin ya zama guda uku ga tausaya masa da yake na rashin uba ya rasu ga tausaya masa da yake na rashin uwa ta rasu gashi ba shi dawa ba shi da kani ba shi kike ba li abin ba li ummin ba shi da kowa a duniya sai Abdul abdulmuttalabi don haka wannan girmamawar da wannan tausayin da wannan rahamar da wannan ƙaunar ta kaka shine tanunku tanunku tanunku a cikin zuciyar Abdul abdulmuttalabi ya rike annabi sallallahu alaihi wasallama allazi usiba bi masabin jadid yace ga kuma wani sabuwar musifa ta same shi na rashin uwa naka aljuruhal qadima wanda ya tayar da ciwuka na da faraqqa alaihim riƙata lam ruƙaha, ala ahadin min auladihi da haka ya tausaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wa wani irin tausayi da bai tausaya wa 'ya'yansa ma da ya haifa ba ya ƙaunaci manzan Allah ƙaunar da bai yi wa ma ƴaƴan da ya haifa ba ya ji tausayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fiye da yadda yake jin tausayin ƴaƴan da ya haifa ya rungume manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ja shi a jiki fiye da yadda ma ya ja ‘ya'yansa da ya haifa a jikinsa, fakana la ya da'uhu liwahadatihi al-mafaruda, ice ba ya barin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama shi kaɗai a kowane yanayi a kowane hali, bal ya uthiruhu ala auladihi, yana ma fifita manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a kan ‘ya'yan da ya haifa. Ƙalabun Hishamin, wa kana yuda'u li Abdulmuttalab firashin fi zillil Ka'aba. ice abdulmutsalab da yake babban mutum ne mai kima mai mutunci kuma ƙwarasha suna ɗaukansa a matsayin jagaba jagora inda dama jagoranci hali ne da ɗabi'a suna cewa shugaba yana mallaka al'umma ne da hali biyu shaja'atu wal karamu ya zamo jarumin gaske kuma ya zama mai kyauta domin idan shugaba ya zama abin tsoro jama'a tsoronsa kawai suke ji to sai kuma su dinga ƙulla masa makircin da za su halaka shi ko su tuɓe shi ko su ture shi ko su kau da shi saboda tsoronsa ake ji ba sansa ake ba idan kuma ya zama mai kyauta kawai to sai kuma jama'a su zama kuɗinsa suke so ba shi ba saboda da sun samu wanda ya fi ba da kuɗi fiye da shi to sai kuma a yi wajen wancan to amma idan ya haɗa karamu da shaja'atu ga ƙarfin hali ga kyauta to sai abin ya juye ya koma kwarjini ma'ana ana tsoronsa ana sonsa dama bai kamata wanda ake so kuma ya zama wato ba a jin tsoronsa ba ko bai kamata wanda ake jin tsoro ya zama ba a sonsa ba dole mutum ya haɗa ana tsoronsa ana sansa tsoro da so in ya haɗu sai ya haifar da kwarjini so da haka ba za a masa wasa ba kuma ana yabansa saboda alherinsa so da haka abdulmuttalib ya haɗa waɗannan sufofi guda biyu ƙwarai suna ganin ƙimarsa suna ganin martabarsa kuma suna ganin kwarjininsa da haka aka ware wani guri na musamman a jikin inuwar ka'aba ake shimfiɗa masa shimfiɗarsa ta musamman babu mai zama a kan wannan shimfiɗa sai abdulmuttalabu shi kaɗai ويعلو الدين من كيد الوشاة وفي هز اللواء رؤت حاج ولم الشمل من بعد الشتات وقد تفح القلوب إذا استفزت ونفح النار يوقظ من سباتي ألا أبلغ بني علمان عني وقد عد العميل من الجنات فكان بنوه يجلسون حول فراشه إن آئنس سنزو sai dai su kewaye wannan shimfiɗa su mata da'ira su mata ƙawanya hatta ya kharuja ilaihi har sai ya fito zuwa ga wannan shimfiɗa tasa ya zauna la yajlisu alaihi ahadun min banihi ijlalan lahu babu ɗaya daga cikin ƴaƴan Abdul da yake zama a kan wannan shimfiɗa tasa saboda ƙimantawa da darasitawa da suke masa fakana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya'ati wa huwa gulamun jafar hatta ya jalisa alaihi ta amma annabi sallallahu alaihi wasallama yakan zo wannan shimfiɗa yana wato yaro wanda yake gaggausa mai ƙarfin hali hatta ya jalisa alaihi har ya zauna akan wannan shimfiɗa ta kakansa abdulmutsalabi fa ya akhuzuhu a amamuhu li akhiruhu anhu sai ammominsa wato 'ya'yan abdulmutsalabi su kamo shi domin su ɗauke shi daga kan wannan shimfiɗa ta babansu wanda shi kuma ta kakansa ce fa ya abdul muttalibi izara azalika minhum idan abdul ya ga suna ta kokarin dauke manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga kan wannan shimfiɗa tasa sai ce da u ibni haza ku kyale wannan dan nawa ku bashi ku kyale shi fa wallahi inna lahu la sha'anan yace wallahi wannan dan nawa akwai wani babban sha'ani da zai faru a gare shi summa yajlisu ma'ahu ala firashihi sannan su zauna tare da Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akan wannan shimfiɗa da ba mai zama sai shi amma ya yadda Manzan Allah ya zauna kai wa yamsahu zahrahu bi yana shafa bayan Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da hannunsa wa yasurruhu ma yarahu yasna'u yana jin daɗin abin da ya ga yana aikatawa kamar da zuwa cikin suratu ibn hisham فذاك الموت من قبل الممات ولو جحد البرية منك قولا لكبوا في الجحيم مع العصاة وعرضك عرضنا ورؤاك فينا بمنزلة الشهادة والصلاة رفعت منازلا وشرحت صدرا ودينك ظاهر رغم العداء walisamani sanawatin wa shaharaini wa asharatu ayyamin bayan wucewar shekara takwas da wata biyu da kwana goma min umurihi sallallahu alaihi wasallama tofiya jadduhu abdulmuttalabi bi makkata sai kakansa abdulmuttalabi Allah ya masa cikawa a cikin garin maka wato bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya cika shekara takwas da wata biyu da kwana goma Allah ya yi wa kakansa Abdulmuttalib rasuwa wara'a wa wafatihi an ya'hada bi kafalati hafidihi ila amnihi abi talibin shaqiqi abihi da Abdulmuttalib ya ga alamar rasuwa ta zo masa kafin ya rasu sai yayi ya yayi wasiya ga cewa idan Allah ya yi masa cikawa to a cikin ‘ya'yansa abu ɗalib ya zama shi ne zai ci gaba da renon manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sanan dama masu biye da mu in buku manta ba mun ce muku abu ɗalib da abdullahi mahaifin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama uwarsu ɗaya ubansu ɗaya dama an ce su uku ne a cikin ‘ya'yan wanda mahaifiyarsu ɗaya mahaifinsu ɗaya da baban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da abu talib da haka kenan sai ya koma wajen shakikin babansa to wanda ya ci gaba da renon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan wafatin kakansa Abdul Muttalib تضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل سطع وهديك مشرق في كل ذات إلى أمنه الشفيق sannan sai kuma annabi sallallahu ya koma zuwa ga ammansa mai tausayi wa nahaba abu talib bi haqqi a akhihi ala akmali wajhi abu talib ya zabura ya tsaya wajen kula da haƙƙin ɗan ɗan uwansa ta fuskar da tafi cika da kamala wato ya riƙe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hannu bibiyu ya kuma kula da shi kula ta gaskiya fiye ma da 'ya'yansa. wa dammahu ila waladihi wa qaddamahu alaihim ya tattaro shi zuwa ga ‘ya'yansa, kai ba ma tattarowa kaɗai ba, sai da ya fifita manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a kan ‘ya'yan da ya haifa, waktassahu bi fadli tiramin wata ƙadirin, ya keɓance manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da wata martaba ta musamman da kuma darashtawa, yana darashta shi, yana kimanta shi, yana mutunta shi fiye ma da ‘ya'yan da ya haifa daga cikinsa. وظل فوق 40 سنه sanatan جانبه يا ya zauna tsawon shekara arba'in yana ƙarfafa ɓangaren manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama duk sanda aka zo da wani abu shi dai yana ɓangaren ɗan aminsa. Wa ya alaihi himayatahu yana kuma shimfiɗa masa kariyarsa da kulawarsa. Duk wanda ya taɓa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ko ya yunƙurin taɓa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama to Abu Talib yana nan ba zai yarda ba ba zai amince ba ba zai yarda a taɓa masa dan ɗan uwansa ba wa yusadiqu wa yukhasimu min ajalihi kai har sai da ta kai ma Abu Talib yana abota da mutum ko ya fada da shi gwargwadon yadda ya ga yana son dan aminan nasa so duk mai son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to abokin Abu Talib ne mutumin Abu Talib ne duk kuma mai ƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abokin rigima ne da daru da faɗa da Abu Talib da haka shi Abu Talib ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kauna ya nuna masa soyayya kuma ya riƙe wasu cin da babansa abdulmuttalab ya yi masa wato na ya kula da wannan yaro maraya ya kuma riƙe shi tsakani da Allah wasa ta'ati nabzu min zalika fi mawadi'iha mala yace bayani a takaice zai zo dangane ga irin yadda Abu Talib ya tsaya wajen kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam خلال عهد من طريق بغير هداك يا علم الهداة وأعلى الله شأنك في البرايا وتلك اليوم أجل المعجزات يستسقى القمام بوجهه أنا نيما واتولوا سما كو انا نيما جرججي بوجهه دفسكسا اخرج ابن اساكر ان bin asakir an ibn asakir ya ruwaito daga wannan mutum mai suna jalhu mata bin urqufata yace qadimtu makkata wa hum fi na halarto garin makka lokacin ana cikin fari da annoba da kuma kishi na ƙasa kishirwa ta ƙasa wato ana cikin fari sosai faqala quraish ya aba talibin aqhat alwadi sai quraisha suka ce ya ba talib wato wannan kwari na makka fa ya shiga cikin fari wa ajdabal iyad kuma iyali sun shiga cikin wato halin kakanikayi halin ƙunci, halin ni'yasu fahalun mafastaski ka fito mu je mi addu'ar shan ruwa dama sun saba suna yin addu'a ta neman ruwa tun a wancan lokacin fa ji abu talibin wa ma'ahu gulamun sai abu talibin ya fito tare da shi akwai wannan yaro nasa wato dan dan uwansa abin kulawarsa da renansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka annahu shamsu dujunna kai ka ce shi kamar rana ce da aka mata inuwa tajallat anhu sahabatun qatma'u wanda girgijiya wacce take bakikirin ta ɗauko ruwa mai kura-kura mai bakikirin da ruwa ta yaye gabarin wannan rana ana hango ta ta wannan tsakanin hauluhu ugailuma kuma kewaye da shi ga wasu 'yan samari ko wasu matasa fa akhazahu abu talibin shabu ɗalibin ya riƙe manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fa'alsaƙa zaharahu bil ka'abati sai ya ɗan fara ƙirjinsa a jikin ka'aba wala zabi ihil gulam ya maƙale a jikin dantsan wannan yaron wa ma fi sama'i za'a? lokacin a jikin sama ko gajimare babu a sama fa aqbala sahabu min hahuna wa hahuna sai ga girgije ya taso tanan tanan wa aga daka wa ga daudaƙa. so da haka ya taru a sama makil sannan kuma ya kece da ruwan sama wan fajaral wadi wannan kwari na maka ya cika makil da ruwa yana cikowa wa akhsaban nadiya wal badi wanda yake zaune a cikin gari a majalisi da wanda yake cikin ƙauye kowanne ya samu arziki ya samu wadata wa za a share abu talibin hina ƙala, wannan shine abinda abu ɗalibin yake faɗa lokacin da yake cewa wa abu ya da yustas ƙalgamami biwa jihihi simalul ya tama ismatul lil aramili ice fari yake ƙal tas yustas mu ana neman shan ruwan girgije bi jihihi da fuskarsa simalul ya tama shi mai kulawa ne wato da marayu ismatul lil aramili kuma shi tsari ne ga wato mata zawarawa waɗanda ba su da miji yakan kula da su yakan taimaka musu yakan kuma zama tsari da kariya a gare su sallallahu alaihi wasallam وروح القدس منك على صلات بعثت إلى الملا برا ونعما ورحما يا نبي المرحمات بهير الراهب sai malam ya kawo mana ƙissa ta bahirar rahib bahira wani mutum ne daga cikin malaman yahudawa wanda shi ma wata ƙissa ta faru gare shi a wannan lokaci na Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin kulawa amminsa Abu Talib walamma balaga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam 12 sanatan lokacin da Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai tsawon shekara goma sha biyu kila wa shaharaini wa asharata ayyami wasu ma malaman sun ƙara wata biyu da kwana goma akan shekara goma sha biyun irtahala bihi abu talibin tajiran ila sham sai abu talib tunda ɗan kasuwa ne zai tafi ƙasar sham zuwa kasuwanci sai ya ga bai kamata ya bar wannan yaro ba ya fi so ya ga yana kusa da shi na haka ya ɗauke shi su tafi kasuwancin tare idonsa idonsa ƙafarsa ƙafarsa hatta wasala ila busra har sai da ya kai wani guri da ake kira busra wa hiya ma'dudatun min ash-sham ita busra tana cikin yankin ƙasar sham wa qasabatu li huran kuma wani bangare ce a cikin yankin wato huran wa kana fi zalika al-waqti lil bilad al-arabiyya allati kanat tahta hukumin roman lokacin ita wato busra din ta kasance a wannan lokaci wani ɓangare ne na sashin ƙasashen larabawa wanda suke ƙarƙashin amma mulkin romawa wa fi hazal balad rahibun orifa bi bahira a wannan yankin na wannan garin akwai wani babban malami na yahudawa ana kiransa bahira wasu muhufi ma ƙalo jarjish wasu ce sunansu jarjish amma an fi saninsa da suna bahira falamma zalar rakabu da wannan ayari ƙarƙashin maduguncin shi abu talib suka sauka a wannan guri kharaja ilaihim sai ga wannan mutum ya fito zuwa gare su wa kana la yakhruju ilaihim qabla zalika da can kuwa babu ruwansa da wai fatake ko ayar in sun zo za su wuce ya fito gurin su amma a wannan lokacin sai aka ga wannan mutum ya fito ya zo ya tsaya a kansu faja'ala yatakhallaluhum hatta ja'a ya dinga bi yana tsallaka su yana bin tsakani tsakanin su har sai da zo fa akhadha bi da rasulillahi sallallahu alaihi wasallama har yazo ya kama hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa qala hadha sayyidul Ya yace wannan ne shugaban talikai haza rasulu rabbil alamina wannan shine manzon Allah mahaliccin talikai haza ya ba'asuhu Allahu rahmatan lil alamina wannan Allah zai aiko shi ya zama rahama ga talikai fa qala lahu abu talib wa ashyakh quraish sai abu talib da sauran dattijai da dattaban quraishawa suka ce masa wa ma ilmuka bizalika wa ya sanar da kai wa ya gaya maka cewa hakan za ta faru faƙala innakum shina ashraftum min al-aqabati lokacin da kuka fito daga wajen aqaba lam ya baka hajarun wala shajarun illa kharra sajidan yace dukkan duwatsu da suke wannan yanki da dukkan bishiyoyi da suke wannan yanki sai da suka faɗi suna masu sujjada wala yasjudani illa linabiyin su kuwa ba sa wannan sujjada sai ga annabi daga cikin annabawan Allah wa inni a'rifuhu kuma ni na gane shi bi khatamin nubuwa da tambarin annabta da sitamfin annabta asfala min garurufi katafihi wanda yake ƙasa da kwarin da ke tsakanin kafaɗarsa misalin tifaha kai ka ce kamar tifa wato kamar tufa da muke shi haka faɗin gurin yake wa inna najiduhu fi kutubina lalle mu mun sami siffarsa da kamanninsa a cikin littattafanmu thumma akramahum bidiyafati sannan ya girmama su ta hanyar yi musu liyafa na abincin baki wasa ala aba talibin an ya ruddahu kuma ya ce lalle abu talibin ya mai da shi gida wala ya kadimu bihi ala sham ya ce kada ka kuskura ka shiga ƙasar sham da shi domin kamar yadda Allah ya faɗa alƙur'ani ya arifunahu kama ya na abna'ahum suna gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda suke gane ‘ya'yansu, haufan alaihi minar Rumi wal Yahudi, saboda tsoron rumawa da yahudawa kada su kan masa fa ba asahu ammuhu ma'a gilmani gilmanihi ila makka shine amminsa ya dawo da shi tare da wani ɗaya daga cikin yaransa yace kamai da wannan yaro zuwa garin makka كالسحاب إذا أهلت شجاع هد أركان البغاة بليغ علم الدنيا بوحي ولم يقرأ بلوح أو دوات ما ليش أدوبا شكم جامع الترمزي حديث ميلمبا تدبو أكو دا دليش دا, أشرم دا تاريخ الطبري دا مصنف نا ابن أبي شيبة دا دلائل النبوة نا الإمام البيحكي da kuma na abu na'im ya ce isnaduhu sabitun qawi wannan kissa isnadin ta tabbatacce ne kuma da karfin sa wa waqa fi akhirih a wata ruwaya ma yazo anna ababakar ba'atha ma'ahu bilalan to abubakar ya aika bilal tare da shi huwa min al-ghalat al-wadih ma la yace wannan kure ne babba fa inna bilal in zaka la'allahu lam yakun mawjudan domin yayi wa lokacin da wannan kissa ta faru ma shi kansa bilal ma ba a haife shi ba wa in kana maujuda lam yakun ma ammihi wala ma abi bakar yace in ma yana nan samanne to ai shekarunsa ba su wuce ko bai ma kasance tare da sa ba ko tare da sayyidina Abubakar ba wanda sayyidina Abubakar lokacin da manzon Allah yake shekara 12 fashi yana da goma ne qala ibn qayyim fi zadil ma'ad wannan shine bayanin da malam ibn qayyim yayi a cikin zadil ma'ad kamar yadda yake a kasan wannan littafi faqad ya fi qissa tafasilun ukhra arwaito wasu bayanai da yawa akan wannan kissa rawahu ibn sa'ad fi tabaqati bi da wahiya malam ibn sa'ad ya ruwaito ta da isnadi amma duka ba mai karfi a cikin isnadin wa zakara habnu ishaq biduni isnadin shi ko malam ishaq ya ruwaito wannan kissa ba tare ma da isnadi ba balle a gane ingancinta ko rashin ingancinta hakaha an ibn hishamin wa tabari wal baihaqi wa abu nu'aym wanda suka hakaito wannan kissa daga malam ibn ishaqa akwai manyan dakarun malaman tarihi guda hudu akwai malam ibn hisham a cikin sirarsa juz'in na shafi na 180 da 183 da imam tabari a cikin juz'i na biyu shafi na 277 da al-imam al-baihaqi a cikin dalailun nubuwa da kuma abu nu'aym a cikin shima ma dalailun nubuwa haka wannan kissa akwai asalinta duk da akwai saɓani akan wasu maganganu a kanta amma ƙissa tana da asali tabbatacciya ce na haɗuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan mutum da ake kira Bahira Ar-Rahib da ko bayanin da yayi na cewa a mai da manzon Allah gida sallallahu alaihi wasallama saboda ya ga alamomin annabta tare da shi kuma yana jin tsoro kada a shiga da shi zuwa ƙasar Siriya, Yahudawa ‘yan kama guri zauna su ga siffofin nan su kuma kulla yadda za su kashe shi wanda mun yi bayani a ba irin yunkuri da suka yi bayan Allah ya aiko shi annabi da zaman su tare a Madina yunkurin sa masa dafi a abinci guba a abinci da pozin abinci da yunkurin jefa masa dutse a kashe shi da yunkurin da aka yi na yi masa sammu da sihiri da tsafi da sauran ire-iren waɗannan wanda duk za mu ji gwagwarmaya yadda ta faru tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma yahudu tuba babu a cikin wannan littafi insha Allah ta'ala وقد da za mu koya a takaice a gurguje a cikin wannan darasi da muka karanta yau shine na farko yadda Allah ta'ala yake kulawa da wannan annabi nasu sallallahu alaihi wasallama wanda tun yana ɗan shekara hudu haka aiko mala'ika ya zo ya tsaga ƙirjinsa ya ɗauko zuciyarsa ya wanke ta da ruwan zanzam ya mayar da ita bayan ya cire duk wata hanya duk wata ƙofa duk wata hanya da shi yake sa mutum wasu wasi an cire wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan hanya da aka babu rabon shedan ko misƙalar zarratin a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na biyu da za mu koya shi ne martabar da ruwan zanzam yake da ita wato a musulunci ta yadda Allah ya zaɓi ruwan ya zama ne abin da za a wanke zuciyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da shi na uku ana iya mutum tiyata gashi mala'iku sun wa annabi sallallahu alaihi wasallam tiyata mutukar ana jin tiyata tafi alheri to ana iya yi wa mutum tiyata abu na uku shine yadda mahaifiya annabi sallallahu alaihi wasallama ta damu da mijinta mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ta tashi musamman ta tafi Madina domin ta ziyarci danginsa da kuma ziyarci kabarinsa kuma ta tafi da ɗanta wanda wannan yana nuna mana mahimmancin zumunta ko da bayan a ce miji ya rasu ya kamata mace ta ci gaba da yin zumunta da 'yan uwansa da danginsa tana kai ɗan suna gaisawa domin wannan yana ƙara ƙulla alaƙa mai kyau tsakanin dangin uwa da dangin uba sannan abu na hudu shine yadda kakan annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna annabi soyayya wanda ya kamata kakanni su dinga jan ƴaƴansu a jiki suna kuma nuna musu soyayya ba yadda za su shagwaba su ba su koya musu tarbiyya su koya musu hali mai kyau su riƙe su a jikinsu su tausaya musu su ja su a jiki su nuna musu hali mai kyau wannan yana sa a tashi cikin wato soyayyar dangi da 'yan uwa da kuma zumunta sannan abu na biyar shine yadda amman annabi sallallahu alaihi wasallama wato Abu Talib ya ci gaba da kula da shi wanda wannan ɗabi'a mai kyau ce idan kana da ɗan uwa Allah ya masa rasuwa ka ɗauki ɗansa ka riƙe ka haɗa shi cikin ‘ya'yanka ka ma fifita shi akan ‘ya'yanka don baka san arzikin da Allah zai masa ba wataƙila ya zama ne dalilin arzikinka da arzikin ‘ya'yanka da ma al'umma gabaki ɗaya da haka duk ɗa mu mai da shi namu تكفى الجسوم على الرزايا ويعلو الدين من كيد الوشاة وفي هز اللواء رؤت ولم الشغل من بعد الشتات وقد تفح القلوب إذا استفزت ونفح النار يوقظ من سبات ألا أبلغ بني علمان عني وقد عد العميل من الجنات sannan abu na addu'ar neman shan ruwa mutanen kirki su dinga fita suna yin addu'a idan an shiga bala'i Allah yana amsa addu'ansu kun ga yadda a nan gurin ana neman ruwa aka yi amfani da addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da amunsa aka samu shan ruwa wanda wannan ya faru ma a lokacin sahabbai idan gari ya zafi abubuwa suka rikice sai su taho wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko da yana huduba su ce ya rasulullah roƙa mana Allah ai mana ruwa manzo Allah ya daga hannu ya ce Allahumma ajisna Allahumma ajisna Allahumma ajisna kafin ka ce me gari ya kece da ruwan sama aka yi sati guda ana tafka ruwan sama saboda wannan wato tawassali na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma wannan sahabbai sun ci gaba da haka sukan kirawo amminsa Abbas amminsa Abbas ya ce ya Allah ga sahabban annabinka suna neman ruwan sha to kuma sun ga alaƙar da muke da shi da annabinka Shi ne suka ce in gaya maka kai musu ruwa sau da sai ka ga ruwa kece ko ta ina an samu ruwan sha to wannan shi ma nuna mana sannan kuma abu na bakwai shine malami ya faɗi gaskiya kuma ya tsaya akan gaskiya ko me za ta jawo masa kun ga malam Bahira malami ne kuma ba Yahudi amma kuma da ya ga gaskiya ya faɗe ta wanda yanzu babba abin da yake damun mu in mutum baya tare da kai idan ya faɗi gaskiya ma sai ka ki ɗauka kun ga Bahira ba Yahudi ne amma da ya ga gaskiya tare da musulunci tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yahudancinsa bai hana shi ya tabbatar da abin da ya sani na gaskiya ba wanda yanzu ba irin wannan bane ba abin da wasu suke yi sai neman gyara sai neman kure a cikin abin da ƴan uwansu ɗalibai ko ƴan uwansu malamai suke aikatawa in sun yi daidai ba za su yaba ba in an yi kure kuma su ne za su ta yaɗawa to irin wannan ba su koyi ma da hali irin na bahira ba wanda shi ya ga gaskiya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk da ba yahude ne amma ya ce ya yarda wannan shine annabin Allah shine annabin ƙarshen zamani kuma shine shugaban talikai shine annabin da Allah zai aiko shi ga duk duniya ga baki ɗaya kuma har ma yake cewa kada a je da shi zuwa ga waɗancan ƙasa domin kada sauran Yahudawa su gan shi su kuma ƙulla masa makirci ga wannan mutum ya faɗi gaskiya duk da ga ɓangarensa kuma ya tsaya akan gaskiya to duk waɗannan darussa mun koya daga cikin wannan wato bayani da muka yi muna fata Allah subhanahu wataala ya ƙara mana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da koyi da shi ya kuma samu a cikin ceton sa ranar alkiyama yanzu kuma za mu shiga ɓangaren amsa tambayoyin da masu sauraro suke aikowa da suka shafi tarihin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan fili za kuma mu fara ne da tambayar da ke cewa assalamu alaikum akramukallah sau nawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gudanar da aikin hajji a rayuwarsa kamar da aka ruwaito daga Anas dan Malik Allah ƙara kara masa yarda wani ya tambaye shi yace masa sau nawa annabi sallallahu alaihi wasallama ya haji Anas dan Malik yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi haji ne so daya kawai kuma ya yi umara sau hudu umara ta farko a lokacin sulhu da biya wacce ya fito da niyan yaje aka tare shi sai umara ta biyu lokacin da suka yi sulhu a shekara mai zuwa sai umara ta uku da ya ɗauko ta daga jirana a lokacin da aka raba ganiman hunaini a watan zilka'ada sai kuma umara ta hudu da ya haɗa ta tare da hajjinsa kamar da za a cikin sahihul bukhari da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hajji sau ɗaya ya yi umara sau hudu الصف منك على صلات بعثت إلى الملا برا ونعما ورحما يا نبي المرحمات tambaya ta gaba kuma na cewa assalamu alaikum nawa ne adadin masu yi wa "Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hidima wato hajimansa to masu yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam hidima suna da yawa babbansu shi ne Anas dan Malik wanda mahaifiyarsa Ummu Sulaiman ta ɗakko shi musamman ta kawo shi gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce ga ɗana ya lallahi ya dinga yi maka hidima kuma ya zauna da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tsawon shekara goma bai taɓa yin wani abu manzan Allah ya ce don me kai za ba bai taɓa barin wani abu manzan Allah sallallahu alaihi ya ce dan me ka bar kaza ba daga cikin masu masa hidima ɗin nan akwai hindun akwai asma'u akwai kuma abdullahi bin mas'udin wanda shi yake kula da takalman annabi sallallahu alaihi wasallama sana akwai ukubatu bin amir juhani wanda shi yake kula da taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai bilal wanda shi ne mai kiran sallah akwai sa'ad wanda shi wani bawa ne na abubakar ya tashi shi yace dingawa annabi sallallahu alaihi wasallama hidima akwai wanda ake kiran sa zi mihmar ibnu abin najashi akwai wani shi ma da ake kiran sa bukhairu bin shaddakhil laisi waɗannan duk suna cikin waɗanda suke yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hidima da aikace aikace na gida su cefa ne su ɗaukan kaya su kula da takalmansa da mai kula da asuwakinsa da sauran dai waɗanda aka faɗa wanda wannan su ne a gaba irin su abu zarar gifari ma duk suna cikin waɗanda suke wa annabi sallallahu alaihi hidima ta yau da gobe tambaya ta gaba ne ita na cewa ne akaramukan la nawa ne adadin bayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke yanta to bayin da annabi sallallahu alaihi wasallama yanta ba za su kirgu ba suna da yawan gaske daga cikin su akwai Zaid bin Harisa bin Sharah bin Kalbi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanta shi lokacin da nana Khadija ta bashi shi akwai dan sama Usama to shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ne yanta shi akwai kuma Saubanu bin Bujududa shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ne yanta shi akwai Abu Kafsha akwai wani mai suna Sulaimin wanda har yaji yakin Badar akwai akwai wani salihu akwai wani shukurana akwai wani rabahu akwai wani aswadu akwai wani yasaru akwai wani nubiyu akwai su irin su abu rafe irin su wani mai suna abu muhayi kibata da sauransu da yawa irin su wani mid'amu da wani suna nan da yawa bayi ne tuli waɗanda suna cikin bauta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya amfani da dukiyarsa ya yanta su ya kuma ce su tafi saboda Allah akwai irin su wani safina da ake kiransa safina banda kuma mata akwai wata ake kira salma umu rafi akwai barakatu ummu aiman akwai kuma ummu usamatu zai da akwai mamuna bintu sa'adin akwai wata da ake kira khabira akwai wata da ake kira rakawa duka waɗannan bayi ne yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya amfani da makudan kuɗinsa sa ya siyo su ya yanta su banda kuma sauran waɗanda aka kama a wajen yaƙi ce su tafi an yanta saboda Allah a gurguje tambayar mu ta ƙarshe akramukallah na cewa ne nawa ne adadin abin hawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to annab sallallahu alaihi wasallama ya hau doki ya hau raƙumi ya hau alfadari ya hau jaki sallallahu alaihi wasallama kuma cikin dokunansa akwai wanda ake kira as-sakabu wanda doki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da taguwa da ake kiranta duldul yana kuma da jaki da ake kiransa ufair yana kuma da wata taguwa da ake kiranta qaswa duk waɗannan abin hawa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ah, ga sunan jakinsa ga sunan dokinsa ga sunan alfadarinsa ga kuma sunan rakuminsa sallallahu alaihi wasallam إذا استفزت ونفح النار يوقظ من ثباتي ألا أبلغ بني علمان عني وقد عد tare da fatan mun amfana da fatan kuma duk mai tambaya a game da abin da ya shafi tarihin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai kokarin aiko wannan fili ta hanyar rubutaccen sako na waya wato text message a lambar wayar da muka saba bayarwa sifili takwas sifili shida biyar hudu ko kuma a aiko zuwa ga mu na imel wato tambayoyi a yahoo.com a madadin sashen addinin musulunci na wannan gidan rediyo da ke kawo muku shirin da kuma alhaji kabiru sani kwangila ya kasai wanda ke ɗaukar nauyin kawo muku shi sai yan uwa abokan aikin da suka saba ba da gudunmawa domin samun nasarar shirin Habib Ja'far Madobi da na gabatar nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. فأنت قداسة فذاك الموت من قبل الممات ولو جحد البرية منك قولا لكبوا في الجحيم مع العصاة وعرضك عرضنا ورؤاك فينا بمنزلة الشهادة والصلاة رفعت منازلا وشرح فصدرا ودينك ظاهر رغم العداة وذكرك يا رسول الله جاد تضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل قطع وهديك مشرق في كل ذات وما لجنان عدل من طريق بغير هداك يا علم الهداة وأعلى الله شأنك في البرايا وتلك اليوم أجلى المعجزات ولم تنطق عن الأهواء يوما وروح القدس منك على صلات بعثت إلى الملا برا ونعما ورحما يا نبي المرحمات كريم كالسحاب إذا أهلت شجاع هد أركان البغاة بليغ علم الدنيا بوحيل ولم يقرأ بلوح أو دوات حكيم كامل فنالت منه أسئلة القساة رسول الله قد أسفلت دمعي ونزت القلب من لجد البغاة فهذه أمة الإسلام ضاجة وقد تجبى المنى بالنائبات هوان السيف من هون المبارك ولين الرمح من لين صلاتي وقد تكفيتكم على الرزايا ويعلو الدين من كيد الوشاة وفي هز اللواء رؤى اتحاد ولم الشمل من بعد الشتات وقد تفح القلوب إذا استفزت ولفح النار يوقظ من سبات ألا أبلغ بني علمان نعم؟ عني وقد عد رد العميل من الجنات على أتانا وتستحلون ميل الغانيات وإن مس العدو مسيس قرح رفعتم بيننا صوتا نعات وإن عبثت لكم إذا خدعتم خنوع الموقظين